السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna uku ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi sallam daga garin makka zuwa madina kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don sallar juma'a da ikon Allah yau khutba na magana akan ranar arfa da ranar layya A gabanin kusa zuwa ga khutba akwai yan uwa da sukan zo nan sallah wani lokaci wasu daga wasu ma'aikatu wani lokaci wasu daga jami'a ibn zo ba su da yawa takaitattu ne da sukan bukaci wani lokaci inda hali a ba da takaitaccen sako na khutba din da harshen turanci ba zan alkawarta haka ba saboda lokacin yana da kunci gare mu kuma wani lokaci za mu ga koda da hausa da larabci din lokacin yana ketare lokacin da aka ake daura niyyar tsayawa sai dai abin da zan faɗa in sako iya da muhimmanci kuma an dan samu yalwar lokaci ko da a minti ɗaya ko biyu insha Allah ta'ala daga lokaci zuwa lokaci za a iya isar da wani sako da turanci in akwai bukatar haka in hakan bai samu ba muna roƙon amana afuwa gaba ɗaya khutba na magana akan ranar arfa da kuma rana ta layya sati da ya gabata khutba ta yi magana akan kwanaki goma ne gaba na farkon watan zulhijja da irin ibadun da ya dace mu rikai a ciki da falalan waɗannan kwanaki da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana mana a yau da ikon Allah khutba za ta dauki kwanaki guda biyu ne a cikin waɗannan kwanaki guda goma ta yi magana akan su shine kwana na ran tara ga wata da ran goma ga wata ran ga wata shine uh, ranar alhamis wato ranar arfa insha Allah ranar goma ga wata shine ranar sallah wato ranar juma'a kenan insha Allah ta'ala a wannan kwanaki biyu suna da falala kuma akan dolin sauran kwanakin watan zulhijja tare da kwanaki ne masu daraja amma Allah ya fifita waɗannan kwanaki guda biyu akan sauran kuma kwanaki da wasu irin nau'uka na ibada da ya karantar da mu da kuma nau'i na falla da yake bayarwa asali ranar arfa wato tara ga wata asalin arfa sunan wuri ne kamar yadda qur'ani ya bayyana to saboda ganin muhimmancin ibadun da ake a ranar musamman a wurin ga wanda ya ji aikin haji har ma ga wanda bai ji aikin haji ba akwai falala da yake samu dalilin wannan sai aka kira ranar gaba ɗaya ranar arfa amma asalin sunan wuri ne a wannan rana ta tara ga wata wanda insha Allah ta zai zama alhamis mai zuwa daga yau da muke magana zai zama ranar kwana shida masu zuwa kenan insha Allah in ana gobe juma'a a wannan rana na da falala mai girma hadisi a muslim daga ummuna aisha radiyallahu anha tace annabi tsira da aminci sabbat a gare shi ya ce babu wata rana da Allah yake yanta mutane daga wuta zuwa aljanna kamar ranar arfa wanda mutane ne da asalin yan wuta ne ayyukansu na yan wuta ne rayuwarsu ta yan wuta ne sabon Allah suke dare da rana amma babu wata rana a duniya da Allah yake musu gyaɗar dogo a goge sunayensu daga wuta a ce a mai da su aljanna kamar ranar arfa duk nan da muke tare a nan wurin babu wanda yake da yaƙini ina sunansa yake yanzu sai dai kawai muna lalume ne a cikin haske insha Allah ta'ala amma babu wanda yake da ne. to a duk kwanakin shekara kwana 360 ko adadi ne kama da haka babu wata rana da Allah yake yanta mutane daga wuta a ce yanzu an bai da su yan aljanna ne kamar wannan rana ta arfa a cike nan wajibi ne na farko mu tsarkake zuciya a wannan rana na biyu mu yi dukkan nau'in ibadun da muka san in an yi Allah yana yarda da mutum ya gafarta masa daga cikin muhimman ibadu da ake a ranar arfa musamman ga wanda bai ji aikin haji ba shine yin azumi hadisi na ainihin abu da radiyallahu an an tambayi annabi tsira da aminci sabbata a gare shi hadisin ya sai muslim cewa mai ne falalan azumi ranar arfa ga wanda baya aikin haji kenan yace wannan azumi yana kankara zunuban shekara guda da ta gabata da kuma shekarar da ke wanzuwa sabanin yadda ake bada ce shekarar ta wuce da mai zuwa a'a shekara da ta wuce da kuma wanda ake cikinta idan mutum ya yi azumin Allah ya karba za a gafarta mar zunuban shekara ta 1429 da kuma 1430 su kaga kenan shekara don hadisin ya ce almaziya wal baqiya baqiya mai wanzuwa ba a ce mustaqbila ba so daga shekarar da ta wuce da kuma wanda ake cikinta waɗannan zunuban shekara biyu Allah zai gafarta mutum dalilin yin azumi ya ɗaya haka kuma kamar da muka ambata a fasi da ya gabata ya halatta mutum ya azuci kwanakin gaba daya don a da mukan ce ba mu ga hadisi ba amma daga bayan mun samu hadisi cewa mun Allah kada ya sumu ashara bil hijja yana iya azumtan kwanakin gaba daya a shekarun baya bin hakika ba mu san da hadisin ba har ma muna inkarin azumtan kwanakin gaba daya amma daga baya hadisi ya tabbata cewa manzon Allah yana iya yi haka imamu nawawi rahimahullah ya buɗe babi da ke nuni zuwa ga haka baya ga kuma na uku da mun hadisi ya bayyana manzon Allah yakan yi azumi na nafila kwanaki da yawa a jere har ma a ce ba zai huta ba zai ta yin azumi bi tsaya ba to da haka wannan azumi iya da falala na uku akwai muhimmancin yin addu'a akwai addu'a ta ibada akwai du'a ta alhaja addu'a ta ibada annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake cewa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa mafi alkhairin abin da na faɗa da annaba da suka rigaye ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ana so mutum yayi ta maimaita wannan fiye da shurin masaki لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير متun bayan nan akwai kuma du'aul haja wato addu'a ta neman biyan bukata mutun ya roki Allah ya gafarta masa zunubansa Allah ya kara masa imani Allah ya kare shi daga shirin duniya da lahira Allah ya albarkaci zuriyarsa Allah ya albarkaci ƴaƴansa Allah ya masa kaza da kaza duka waɗannan addu'o'i suna da matukar muhimmanci gare mu mu yi iya kokari ganin mun tsaya tsayuwar daka wajen yin su da ikon Allah a wannan kwanaki masu falla musamman a ranar arfa duk bukatar da mutum yake da shi zuwa ga Allah sai ya kokari ya ga da ikon Allah ya yi addu'a ya miƙa wa Allah bukatunsa Allah ya amsa mana addu'o'inmu gaba daya a baya ga wannan ranar goma ga wata shine ranar sallan idi sallan idi na da dubba da yawa daga ciki ana so mutum ya saba hanya in zai je masallaci in zai dawo ya canja wata hanya na biyu bayan wannan a ranar sallan idi in ta layya ne ana so mutum kada ya ci abinci sai ya je masallaci ya yi sallah ya dawo tukunne ya ci abinci malaman fiqhu na karawa da cewa ana so mutum ya sa sabin kaya in zai yi farare in haka bai yi wato a samu sabi dai iya da muhimmanci ga wanda yake da hali a sallar idi malamai sun kara a juna ilimi a kanta kamar fahimtar shek muhammad nasir rahimahullah yana ga yin wajibi ne ga wanda ke da iko kuma mazaunin gida lafiyayye musulmi baligi mai hankali yake yin ta wajibi ne shi a ƙa'ida idan an je sallan idi ana yin raka'a biyu bayan wannan idan idi ta faru ranar juma'a to a ƙa'ida sallan juma'a ranar ba wajibi ba ne kamar yadda wannan karon zai faru ranar idin shine insha Allah ko ranar juma'a to sallan juma'a ranar ba wajibi ba ne idan mutum ya je ya sallan idi in ya ga dama ya yi sallan juma'a in ya bari bai yi ba bai yi laifi ba wannan shine ka'ida akwai hadisi riwaya na Imam Ahmad Abu Dawud da sai ibn Majah Allah ya mutu rahama hadisin ainihin Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu annabi tsira da sabar bara garci ayi sallan idi ran juma'a sai yace ce to an yi sauki ga juma'a yau wanda ya so yayi sallan juma'a wanda ya ga ma ya bari so an baka zabi in ka yin akwai lada amma in ka bari ba kai laifi ba wato sallan juma'a ta dace daga wajibi zuwa ga sunna mustahabba wannan shine maganar in kai mustahabbi kai ranar a fahimtar abdullahi bin zubair da kuma abdullahi bin abbas su suna ga ko azhar ba sai kai ba in ka je kai idi sai ka dace kwanta ka huta sai da asar ka tashi kai amma fahimtar kaman maga wasu malamai daga baya irin su ibnu uthaymeen rahimahullah suna ga in mutum bai je juma'a ba to dole kuma ya sallan azhar a gida wasu malamai wasu ce azhar din ma mustahabi ne kawai in mutum da yayi juma'a shine yayi idi shine muhimmi amma ibnu zubair da abin ya faru a rayuwarsa da yayi sallan juma'a sallan idi bai yi juma'a ba bai azhar ba sai da asar ya fito sai aka kai rade rade wajen abdullahi ibn abbas ga fa abin da ibnu zubair yayi sai shi hakan da ya dace da sunna saboda su suna goyon bayan gaskiya ne kawai so an kai ne a ji me zai ce sai ce to abin da aka yi sunna ne sau da idan ta faru ranar juma'a ba sai mutum ya yi juma'a ba amma akwai ka'ida ne kuma ba daidai bane masallacin juma'a a kulle a ce ba za a yi sallah ba dole a ware mutum ɗaya ya zo yi wanda suke da niyyar sallah kuma yin sallah ibn usaymin rahimahullah cikin fadhu zil jalal wal ikram yace la budda an tuqamu al jumu'a fil masjid ita sallar juma'a dole ne sai an tsaye da ta a masallacin juma'a amma kai an baka zaki amma dole a cikin limamai a ce to wane kai ka wakilce mu kai sallah ko da nafila ne dai ya zo yayi saboda in wani iya da niyyar ya yi, to zai samu ɗaya kenan na biyu ai akwai wanda shi bai samu idin ba idan bai samu idi ba juma'a ta fada kansa ba ta fada ba kenan dole a zo a yi dan shi juma'ar har yanzu wajibi ne a kansa kuma zai zo ya sallace ta so kula ga wannan malam mutum ya ce ko ba za ka yi ba kai to sai an samu dai wanda zai jagoranci jama'a don wani ba ta faɗi ba a akan sa wajibi ne sai ya zuwa yi ta a wannan rana da so da kuskure ne a ce ba za a yi sallan ba a ce za a kulla masallaci wannan bai dace da sunna ba akwai inda ake yin irin waɗannan ababe bin hakika wannan bai da asali a sunna dole mutane su zo su yi sallah a bayan nan kuma a wannan rana ta goma ga wata din ana so mutum ya yanka abun layyansa annabi sai yana da aminci tabbata a gare shi abun yanka da ya ware ya yanka alayya da yi, yana yanka raguna guda biyu amma ya halatta a yanka rago ko taure tinkiya da akuya saniya da sa raƙumi da rakuma wannan su ne jinsin guda takwas da ake yankawa jinsi hudu nau'i guda takwas samaniya ta azuwa kenan wannan su ne guda takwas ɗin da ƙur'ani ya kira ana iya yanka su alayya ko a lokacin hadaya ko fidiya ko abin da ya kama da haka a su ka'ida mutum yana da hali zai iya yanka ɗaya daga cikin manzon Allah yanka raguna guda biyu kuma ya yanka su da hannunsa lokacin da zai yanka har ya ɗora kafarsa akan kumatunsu haka ya yanka su Ya yi bismillah ya kabbara bismillahi Allahu akbar idan kai kadai ne da iyalanka da duk wanda kake ɗaukar nauyin su in ka yanka rago ɗaya ko tunkiya ɗaya ko akuya ɗaya ko taure ɗaya wadatar amma ni da kai kowa da gidansa mu ce bari mu haɗa mu yanka rago bai yi ba saniya da rakuni ya halatta mutum shida zuwa bakwai fada karfi da karfe su yanka amma in dai karamar dabba ce sai dai kai da iyalanka ko da iyayenka kake ciyarwa idan da ikon Allah ka yanka daya a matsayin kai da su duka ya wadatar a kwanaki goma na farkon watan zulhijja akwai ladubba da ake bukata mu kiyaye na farko daga cikin ladubba din shine duk wanda yake da niyyar yin layya shari'a bata amince ya yanke gashin kansa ba shari'a bata amince ya yanke farce ba kamar yadda hadisi a muslim ya bayyana daga ɗaya ga wata ranar laraba kenan ko jiya biyu yau uku ga wata har zuwa goma ga wata baya halatta a yanke farce baya halatta a yanke gashi bazan Allah yake cewa wanda yake da dabba da zai yanka ko yake da kudin sayan dabba ko niyyar yankawa idan jinjirin watan zulhijja ya kama kada ya cire gashinsa kada ya cire sa a waɗannan kwanaki dukkanin su goma ya halatta mu yawaita yin godiya ga Allah da kadaita shi tare kuma da yin kabbara abdullahi abu hurairah Allah ya kara masa yadda asar ya zo cikin bukhari musamman da shekha da ibn hajar a kwanaki goma nan irin sa irin sai ibn umar tafiya ma suke suna kabara akan hanya Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd suna da biya kasuwa suna kabara da karfi to kaga a yau a yadda ake sanyi in kai wani sai ce to wannan wannan jiya dan kunce go <laughs> saboda daga sanye ya fara shigowa to shi yasa akwai sunnar da idan kai wani in ya jahilta sai dauka rashin lafiya ne yanzu misali manzon Allah yakan yawo ba takalmi yamshi hafiyan wa munta'ilan wata ran ya da takalmi wata ran ba takalmi sai ya gaishe yana ta yawo daga anguwa zuwa anguwa ba takalmi yau in ya sa gobe ba zai sa ba jimin ya ga ba ya sa wata ran ba zai sa ba to nika da daga mun a kasuwa ba takalmi sai ka ce lafiya kuwa ta ma sunna ne sunna ne wani zai ce to ai akwai disease ko manzo Allah san da wannan din in sunna ta zo ta yi magana magana ta kare ba wani magana disease ko kaza ko kaza ko kaza kawai sunna ta yi eto eh, bismillah sai ya aikata wannan kawai shine addini to da ka yawan yin kabbarori iya da kyau Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu mu yawaita yin waɗannan kabbarori da gifan Allah Allah shi taimake mu Allah ki samu dace addu'o'i musifu da ake ciki kala kala na rayuwa mu roƙi Allah Allah ya bawo mafita jarrabawa ta yawa a cikin al'umma ko a yau dan nan mutum ya duba daily trust ta yau yau da muke magana juma'a an samu wani mutum a wajen Benin an kama shi da kansa ya yanke kan ɗansa ne kara biyu da kan ɗansa da wasu mutane biyu aka samu a cikin buhu gana musu ɗan da shi ya haifa kuma abin mamaki da shi da uwar suka haɗa baki aka yanka da. to duba al'ummar da ake rayuwa uwar da uban suka hada kai suka yanka ɗansu akan wata manufa ta duniya to wanda ya yanka ɗansa mai saura kuma a cikin takarda da tefar yau din an kira a abuja akwai wani yaro yana makaranta ɗan shekara bakwai wani yaro shi ya yi digiri a mass communication a abu zare shekara ta talatin ya ya tambayi kuɗin makaranta wai zai kawo ɗansa ana gaya ma da ya fita sai sa yaro ɗan shekara bakwai a the end aka samu contact da shi ya ce to da sharadi har yanzu ka karbi telefon nan bahe da mastan makarantar akan wai zai bugo waya in zai zai kawo ɗansa a ce hikimar kafan ya gaya musu ya sace ɗansu ne ɗalibinsu in suna son ɗalibin a kawo mar miliyan kaza duka wannan a cikin sakon yau haka a taraba duka a cikin sakon yau an kama wanda wasu mutane shi ma da ya fata haka an sake kidnapping wata mace daga ita kuma nasarawa ta yarinya yar wani kwamishina ita kuma zuwa ga taraba ita ma an ce ta iyayen sun kawo kaza wanda ce fa al'ummar da ake rayuwa a ciki yau yaron da ya je firamare bai kuta ba ana iya sace shi kuma abin da zai baka tsoro duka ko kan neman duniya ko kan neman mulki mafiya yawa a nan rikicin yake neman duniya ko neman mulki wannan haje kai ga yin sihiri malamai da suke cewa ya halatta a tsaya a nemi mulki da manufa ta addini ko a shiga siyasa ba fa irin wannan suke nishi ba da za a rika sace mutane ana yanka ana sihiri ko ana satawa ana sayarwa ana tsada wannan ba wannan suke nufi ba musamman a yanzu ga new trend abin da ke faruwa za a ga aƙida ba ta hada mutane ƙur'ani da hadisi ya gagara amma za ka samu yanzu 'yan shi'a da ahadu sunna an haɗu waje ɗaya saboda manufa ta siyasa jama'a wannan maganan babu tuka da walwala a cikin ta kuwa aƙida ba ta iya haɗa mutane amma neman mulki idan ana neman a haɗa fati kwaya ɗaya za ga ɗan shi'a yanzu da ahalin sunna sun yadda da juna wallahi wannan ba addini ba ne wannan ba addini sai dai ka rike aƙidar sunnan ka ba kai ka ɗauko ɗan shi'an da ko gemu bai da shi ku haɗu wai da wannan za ku yi addini ba in shi ya yadda da kai kawai ya bi ka a haka in zai baka ƙuri'a wannan shi ne manufar amma ba a irin yadda al'umma take rayuwa a yanzu ba Allah ya bamu wasita Allah ya samu wani lafiya Allah ya rayar da mu da imani ya kashe mu da imani uh, today's sermon talks on the first 10 days of the Hijrah. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, has vindicated to us in a hadith reported by Bukhari, may Allah bless his soul, that there are no days that righteous deeds are more beloved in the sight of Allah like in the first 10 days of the Hijrah. That is why Islam encourages Muslims to be observing fasting in these days, giving out charity, visiting sick people, supplicating to Allah, responding, presenting our problems to our Holy Creator Allah wherever we are. And not only that, we should be constantly remembering Allah in whatever we do. We should be saying takbirat, la والتحميد ذات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير هو الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد And still on the 9th of Dhul Hijjah, that is Arafah Day, our Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, says, Whosoever, or there is no day that Allah emancipates people from hellfire to his paradise like on the day of Arafah. There is no day that Allah emancipates people from hellfire to paradise like on Arafah Day. And not only that, Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, was asked, about fasting on Arafah day. He says, it expiates the sin of the previous and the current year. Whosoever fasts for the sake of Allah on Arafah day, this will definitely delete his sin for two years. And at the same time, Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, says, the best supplication in, in the sight of Allah is the one which is being read on Arafah day. And at the same time, he says, and the best supplications I made on Arafah day was La ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير and at the same time on the 10th of Zulhijjah that is يوم العيد festival prayer is compulsory according to some scholars like Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah and others and according to some it is just a sunnah and if festival prayer or each day falls on Friday, then observing Friday prayer is not compulsory upon a person or a Muslim who observes festival prayer. Are you following? Whosoever observes festival prayer, then observing Jumu'ah is not compulsory. But he is allowed to pray Zuhur and according to some, from the companions like Ibn Abbas and Abdullah ibn Zubayr, even observing Zuhur is not compulsory. It's just a voluntary. If he prays, it's okay. If he leaves, there is no problem. But the most popular view for you is for you to observe Zuhur prayer is better. I hope you are following. And whosoever intends to sacrifice an animal on the 10th of Dhul it's not allowed for him to shave his hair and at the same time it's not allowed for him to cut his nails. This is from a hadith reported by a Muslim. Whosoever intends to sacrifice an animal is not allowed for him to shave his hair and at the same time it's not allowed for him to cut his nail from the first day of Dhul Hijjah to 10th of Dhul Hijjah. May Allah guide us aright and may He accept our prayers. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا إخوة الإيمان ويا أمة الإسلام حياكم الله وأحياكم حياة طيبة في الدنيا والآخرة وسدد الله على طريق الحق خطاكم وخطانا وخطى جميع المسلمين وموضوع مناقشتنا في هذه الجمعة يكون حول حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأمل الصالح فيها أحب إلى الله خير من هذه الأيام فقالت الصحابة رضي الله عنهم ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يجي بشيء من ذلك ومن أفضل الأيام من هذه الأيام يوم العرفة ويوم العيد أما يوم العرفة فهو يوم التاسع من شهر ذي الحجة واسم العرف أصله اسم المكان كما قال الله جل ذكره فإذا أففتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين يوم عرفة هو يوم الإتق هو يوم الصيام ويوم الدعاء ويوم كل نوع من أنواع العبادة الصالحة التي تتقرب إلى الله عز وجل بها وأما الإك فهذا من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم رحمة الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يؤتك الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة من أيام السنة كلها ليس هناك يوم الذي يؤتك العباد من النار إلى الجنة مثل يوم عرفة ما من يوم أكثر من أن يؤتك الله فيه عبدا من يوم عرفة وهو يوم الصيام وهذا عند مسلم رحمة الله عليه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية صوم يوم واحد يكفر ذنوب سنتين السنة الماضية والسنة الباقية وهو يوم الدعاء وهذا عند أبي داود والترمذي رحمة الله عليهما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيا إخوة الإيمان علينا بالمجاهدة في يوم عرفة علينا بالصوم في يوم عرفة وعلينا بالدعاء في يوم أرفع وعلينا بالإخلاص ومتابعة السنة في يوم أرفع اللهم اجعلنا من أتقاء يوم أرفع اللهم اجعلنا من أتقاء يوم أرفع اللهم اجعلنا من أتقاء يوم أرفع لله رب العالمين ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين والصالحين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد ورافق وبذل جهودهم إلى يوم القيامة فيا إخوة الإيمان وأما اليوم العاشر فهو يوم الحج الأكبر وهو يوم العيد لقد رغب الإسلام عبادات كثيرة على المسلمين في يوم العيد منها أولا صلاة العيد صلاة العيد فهي السنة وإن بعض العلماء رحمة الله عليهم هي السنة المؤكدة أما إذا وافقت صلاة العيد يوم الجمعة فصلاة الجمعة ليست بواجبة على القول الراجي عند العلماء رحمة الله عليهم وهذا لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه صلى رسول الله صلاة العيد فرخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصليها ثانيا هناك الأضحية من الواجب علينا التقرب إلى الله عز وجل بالذبح لا بد أن نذبح ما تيسر للأذحية وهذا فيما رواه مسلم رحمة الله عليه كان رسول الله يضحي بكبشين عظيمين عظيمين يذبحهما بيده يسمي ويكبر أن يقول بسم الله الله أكبر عند الذبح وهكذا هناك آداب كثيرة لهذه الأيام الصالحة لهذه الأيام الفاضلة عند الله عز وجل منها لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره إذا كان له زبغ يذبوه وهذا عند مسلم رحمة الله عليه يقول صلى الله عليه وسلم من كان له زبغ يذبوه فإذا أحل هلال ذي الهجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا ومن آداب هذه الأيام التكبير والتحليل والتحميد يستحب لنا أن نكرر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الإنسان يقول ذلك عند الخروج من المنزل وعند الدخول وعند الذهاب إلى المسجد وعند الخروج من المسجد وهكذا في بيته أو في المسجد أو في غرفته يستحب لنا أن نكرر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المسلمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا بشر فعليك به اللهم من أرادنا وأراد ديننا بشر فعليك به اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله جميعا insha Allah